a wace al'adar sannan kuma a wani addini kika taɓa ganin hakan ya faru wannan bakon abu ne ke so ki kawo ba mu san shi ba ba mu taɓa jin labarinsa ba bai taɓa kuma zuwa a wani kundin tarihi na cewa hakan ya faru ba yusuf da kike magana ɗan uwana ne na jiki ni na saki nono na bashi sha so babu wani dalili da za a ce kin dage kan cewa shi kike so a matsayin abokin zama yanzu wanda abin ke da za ki iya auren babban ki kuma na san ba zan yi auren babba na ba amma kawo su ai shi ba baba na bane wai a ina kika samu wannan tunanin waye ya baki wannan dabara a wani littafi kika ga haka wani hadisi ne ko ayi qur'ani ta zo miki da wannan lokaci babu Nafisa na nuna miki ƙauna matuƙa, ina miki duk abin da kike so a rayuwa. Amma na yi mamaki yau da ina miki kalamu kina nuna ki guje yau. Yanzu Nafisa. Kina son rahamar Ubangiji kuwa. Yanzu bisa ni kin gane ki faɗi duk abin da kike so a rayuwarki ta duniya ki faɗe shi ni ne miki alƙawarin za mu miki shi amma wannan magana ki cire ta daga zuciyarki. wani ba abin da za ku bani ku burge ni illa ku aura mu kawai ya kawo Yusuf. Ina mafita. Kin san wannan wani a ina ke ka ɗauko wannan abin? Kin ga ni ni da ni ko a turai ni ba taɓa jin wani al'amarin ba. Ballantana a nan ƙasar Hausa Fulani babu shi muna 'ya'yan musulmai. Kin san ku abin da ke faɗa? Ibrahim ina mafita. mafita wayo ina mafita ina mafita ina mafita wayo ina mafita ina mafita ina mafita mafita Nafisa Nafisa yanzu kina ganin wannan rayuwa ita ce ta miki muna ta gaya miki a bikin kike dauka me kike so ki zama ne kina ganin akwai yanzu wanda yake son ki fiye da mu duk wani farin cikin ki ake son mun fi kowa son sa to yanzu haka za ta kenan duk maganar da aka gaya miki ba za ki ji ba shi kenan kika kai ce ga kina shi kin kina kumbura kin fito waje mm ta fito bayan gida to idan dai haka kika ce zaki kenan ni zan wanke hannuna da kanki ba kuma abin da zan sake miki a a ba yanzu saboda Allah saboda Annabi na so wannan abin ya miki kina ganin yadda mahaifinki zai fita da bacin rai haka kike so haka kike so kina ganin rayuwar ki za ta yi kyau idan har zaki ki zauna kullum muna cikin bacin ranki ta kira ki ina mafita ina mafita ina mafita ina mafita ina mafita kadar nan ba lallabi shi ne a tsarin a fahimtar da ita abin da ya dace haba don Allah ke yanzu na fi sawa ki gani yadda ran mahaifin ki ya ɓaci ba za ki wannan wani irin kuskure da yake da kika tafka wa kanki ni gaskiya mai na san dawo Yusuf ki faɗa ki ban sa aikin wani? wata to yanzu ne mai abin ya addu'a ita ce abin ya wannan lamari ba ta da hankali ba har lokaci ya zo da za ka ce ga danka a ga abin da zai so shi ce da nasu da ba lamari me ina mu kuta a wannan magana. Ina Inna lillahi wa ina ilaihi. Wa iyazu billahi hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Subhanallah. Ka ba ni Ina ma fita. Ina ma fita. Ina ma fita. Ina ma fita. Ina mafita. Ina mafita. ta Ibrahim ka rayuwa ta lalace? Yanzu yanzu ni ni ina ta gaba ni yanzu ka cuce ni. Ni wallahi kai kake matsa ni kawai ni kai ka cuce ni. Da ka tsakanin da uwa ni na abin da zan gaggaya yarinya ta dora ta akan hanya madaidaiciya. mafita ina mafita ina mafita ina mafita ina mafita gaya min ina da mafita Asiya wallahi ban san inda take ba ni kwata kwata ma ba mu haɗu da ita ba kin san ba zan boye ta ba amma ni ina jin da Fisa ta nemi miki waya ina jin ta tana waya gidanku Hajiya baba ne ta sa samu ba fa ni ba na shiga wanka kanwata ta samu a waya kwata kwata ni ban hadu da ita ba hajiya ba hajiya yanzu ta ta fadin da take ina ta fada ke ki ga mu inda yar na take ki ga mu inda nafis take baba wallahi Allah ban san inda take ba ya sun fada to shikenan tunda aka kika ce zan samu baba zan samu mai kullai hajiya wallahi ban a'a ni ma zan zo samu baba je ki zo gidan naku yau na ji yaran banza sun lalace sun lalata min ya to aliya bi aliya aliya ku ta biyu